A karkara adadin kaso na asarar 'yan mata a makaranta ya soma ganuwa kamar a bande cikin gundumar magarya inda ya kai kaso goma sha ɗaya cikin ɗari a shekara 2020. A cewar uwayen dalilan da dama suke da ke haddasa wannan yanayi. Wani sata suke bisa barin ɗiyansu su yi lakwal aiki ba samuwa bai ke yaron ka je ya lakwal kin hali tsuhu a zamne. Irin wani shine yake kashe uwaye ƙasa a guya kuma ka bar ɗiyarka ta yi wannan zama yarinya halitta ta botsare ma ta yin arma a je a shiga mugun kwal hanya shine yake sa hakan akwai uwaye suna sallakwal yadda ya kamata akwai masu bi sau da kawo to amma zamani sai a ce iyan wannan mata sai hikayen ka dole zaka ka yarda ka ko maka abinda da ya kadan ka kiya banda za a yi to wannan iya daga cikin lalata lakwal akwai yara tambarin su sune suke zuwa libi alje suna aiko musu manyan salula uwaye suna aiko musu kuɗi na su na karatu akwai yaran da ake aikowa daga karkarar suna da matsalar gurin zama wurin shi ake ce mi cutar a fadar jami'ar da ke kula da ilmantarwar matasa yan mata skofi madam abdurrahman Abdurrahman Rabi domin tabbatar da ilimantarwar ya mata a cikin wannan karkarar ya waje ba a samu baiwa uwayen ɗaliban cin gishin kansu. Ya kamata a waye ma matan karkarar kai bisa kan muhimmancin lakwalkin ɗiya mata a tallaba musu da jari mai ɗan dama za su yi ka juyawa kuma za su bi za su kama ɗinsu. Duk da haka an samu ci gaba a shekarun bayan nan a cikin ƙaramar hukumar karkarar Bande inda barin makarantar ya kimanci kaso goma ɗaya cikin ɗari a shekara dubu biyu da ishirin ya sassauta kan kaso uku cikin ɗari a shekara dubu biyu da da ishirin biyu. Wannan kyautatar ta dangantu da fafutukar da mahukuntan ƙaramar hukumar suka yi a bayanin Isaka Inusa mai ruwa tsaki ga batun ilimantarwa. Ganin wannan matsalar ya sa cikin plan da mu mun ka tsara wayar da kai na uwan yara bisa kan karatun iya makaranta. Gidan radio guri-guri zaman biyu aka yi ba bak to da na matan ya matan su suka samu baka ikiri karatun ɗiya mace shine sun fara gane duk da ƙasar Nijar akwai doka mai ba da kariya da kuma tallafawa ilmantarwar matashiya 'yar mata har zuwa shekara goma sha shida wasu ɗaliban ya zama musu tilas na barin makaranta domin taimakawa iyalan a gida saboda rashin hali na ingantar rayuwar yau da kullum.